sabuwar fitsara ta kunno kai a tiktok assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar AA Boka idan yau kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa sabuwar fitsara ta kunno kai a shafin tiktok masana da malamai da sauran kasashe suna ganin tiktok ba hanya ce mai bullewa ba domin kuwa manhajar ta tiktok kamar babu kontrol. sannan su ma ga mazauna da ma iyali a ɓangaren nasu su ma kamar babu kontrol. ganin cewa za ka ga zandama-zandaman 'yan mata ko in ce tsala-tsalan 'yan mata wa'yansu da miji kai wa'yansu ma matan aure ne za ka ga san aje waya a tsaye suna yin bidiyo na fitsara akasarinsu daga manyan gidaje za ka gansu su ma daga ɗakunan gidaje na masu ƙaramin ƙarfi malamai da masana addini kirista da musulunci sun daɗe suna jan kunne a kan cewa ya kamata a ce ko social media ce akwai control a nan kullum da zababen 'yan mata ake wanda suke kusan tallan kansu mafi akasaransu masu zaman kansu ne wasu kuma ba su san addini ba wasu kuma ba musulmai ba ne kawai hausar dai suka ji wasu ma ba da bakinsu suke ba suna hawa waƙoƙi ne kawai domin za su sa waƙa suna mamin ɗinta za ka ga kawai iya buɗe baki suke amma akasari ba waƙar ce take sa su ba akasari sun fi nuna jikinsu domin suna tallan jikinsu wa'yansu ma matan aure ne mazajensu ba su ma san su ne ba kuma za su saki bidiyon duniya ta gan shi wanda za ka ga zabgegiyar mace ta fito tana yin irin wannan bidiyo wanda ya kamata a ce duk mai mata yana tracking ko in ce monitoring na wayar matarsa domin barin mace da social media ko ka batta tana yin bidiyo a tiktok kamar ka buɗe gidanka ne ka ce kowa ya shigo cikin gidana haɗaki malamai da dama suna jan kunne wanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya hukumar hizba ta kama sadiya haruna wanda ta ja mata kunne har ta mai da ita islamiyya ta ladabtar da ita to ba iya sadiya haruna ce mai matsala ba akwai waɗanda sun fi sadiya haruna rashin kunya a cikin tiktok wanda ba a ma a inda suke ba tiktok dai an yi tiktok ne muna ƙara faɗa domin tallata haja ta kamfani da masana'antu da makarantu da ilimi da sauransu wanda mu a nan al'ummar Hausa sai ake tallata tsiraici da rashin kunya da fasikanci da karuwanci. Allah ya tsare mu daga sharrin TikTok. Allah ya tsare iyalanmu. Idan ya kuka zo tashar AA Boka